barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da 41. Masu sauraron mu a birnin yamain a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Kazalika ana iya sauraron mu a wasu tashoshin na FM a jamhuriyar ta Nijar kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Ga masu sauraron mu a ƙasar Ghana kuwa ana iya sauraron mu a Alpha Radio sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Sunana Aisha Ma'azu. A yau Laraba shirin yau da gobe zai yada zango a jamhuriyar Nijar kamar kullum tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai farin jini na yau da gobe ko kuma YDG. A yau dai shirin namu ya leƙa ne Centre Mère et Enfant wato babbar asibitin da ke kula da lafiyar mata har ma da jarirai ta nan jihar da magara inda muka ɗauko maganar CS cesarean ko kuma fashi na haihuwa da ake yi wa mata. Idan aka duba a shekarun baya-bayan nan ana yawan yi wa mata tiyata kan haihuwa. Dalili kenan da na zanta da madarrabe Hajiya Hannatu babbar ungozoma ce a Centre Mère et Enfant a nan jihar da magara Ta fara bayyana mini abin da ya dace mace ta yi a lokacin da ta fuskanci shigar cikin ma tukunna. Salfam ce ni ko in ce gozo ma a nan santar mayar amfan. Abin da ya kamata mace ta yi daga kin ga dai kina da alamu kin samu ciki tun da wani bi tana tamaha shi kuma ya kasance ma ba shi kin bane. Menene mu muke gani alamun ciki mace tana haila ne duk wata. In ta ga wata ɗaya biyu ya kewaye ta bata gani ba kenan ana tamaha alamun ciki ne. Sai ta hamzarta ta taho gidan likita nan ne za a tabbata mata da lalle cikin ne kuma ana iya a bincika a gano mata da guda ne ko biyu ne a ciki in kuma a daidai ne ya shiga ko kuma akwai wata matsala tun da akwai cikin da yana iya zauwa kuma ba cikin ma'aihuwa kamar wanda ake cewa na bayan ma'aihuwa duk a wannan lokacin ana iya bincika a gwada mata shi mataki na biyu shine awo da ake cewa mace ta yi ya kamata daga kin san kina da ciki kuma kin zo likita an tabbatar miki da ciki ne kenan a rika zuwa awo kai a kai kamar a ake zuwa awo awo daga mace ta san tana da ciki kawai ta zo wurin awo da ne ake sai wani lokaci kaza a'a wannan wata biyun ma kin san kina da ciki kawai ki zo ki fara awonki da a yanzu ilimi ya karu kwarai ba irin na da bane ba da ake cewa eh sai kayi wata kaza ko ko kaji motsi ko menene a da ka san kana da ciki ka zo tun da a takaice mata suna faɗi wasu awu ya yi yawa kullum in ka je sai a yi ta baka wata guda guda to mu lissahin da ake mace da samun cikinta zuwa aihuwa ana so ta yi kama awo guda takwas ba a ce daga takwas kin nan ta kara tana iya ta huce amma ana so ta yi takwas saboda mine menene ake so kin ga lokacin awo in kika zo za a kwatanta miki kamar matsaloli wanda ya kamata daga kin fara jin alamun su ki zaburo ki zo gidan likita tunda abu da yawa ne ba mu sani ba kana zama a cikin gida wata kasala wani shedakka kana ji ba daidai ba wani ciwon kai ko kuma da cikin ma kaga kana wani dan zubde-zubde in ba a kwatanta maka ba ba ka iya sani kenan wurin awon wannan akwai hira da ake yi in an zo tare da mata ana kwatanta musu ga abin da ya kamata daga kaji shi ka zaburo da ka tsaya in ka zo kuma a likita kenan za a ɗauki mataki a ɗora ka bisa hanyar da ya kamata duk inda akwai wata matsala ma kuma in kana zuwa awo akai akai a lokacin nan za a gano da menene matsalaka kuma a yi maganin ta cikin iyawa Allah hoshi da ake mamata lokacin aihuwa kamar shi wannan hoshi muna so ke mana bayani a game da shi kun san shi hoshi ana yin shi bisa ga dalilai da dama amma dai abin da yake sa a yi hoshi saboda ana so a tsira da ɗa ko uwa ko a tsira da su dukan gaba ɗaya shi ne abin da yake sa a yi akwai matan da dole sai an yi musu hoshi mm. saboda yanzu kamar mace in tana da matsi kamar tsatsanta matsatsi ne a turanci ana cewa ba sai kenan wannan aihuwa ba ta iya aihuwa da kanta kenan ya zaman to dole washi ko da yaushe su shi ne za a yi shi ma kuma wannan a wurin awo ne ake bincika kamar in mace ta zo wajen awon na karshe ta shiga cikin wata na takwas tara kinna lokacin nan akwai awon da ake yi a diba a gani kamar tsatsan nata daidai ne babu matsala ko kuma in yana da matsi kenan yana da matsi wannan bai kamata mu. ma a bar ta ta shiga nakuda ne ake cewa cesarean kin da ake kama a sa lokaci a yi mata cesarean a turanci ana cewa programming an san da matsalar ta aiki ne za a yi tunda in ta zo wurin nakuda ma za ta yi ta nakuda ta sha wahala ta galabaita abin da yake cikin cikin ta shi ma ya wahala yana yiwuwa ma a rasa shi kuma daga karshe kwashin dole sai an yi kenan wata riba aka ci shi ne ya yasa ake wannan bincike tun harko in an ga akwai wannan matsalar kenan sai a tarba tun abin bai kai ya lalace ba baya ga wannan babu wani dalili kamar aikata mace wata matsala ta taso wadda kuma ba san in nata ba matsatsan ne kuma amma dole sai an yi washi washi ai yana da dalilai da yawa dalilan washi da yawa ne kamar ba a iya cewa ga abu guda wanda shi ne kawai ya sa a yi washi kowace mace akwai irin matsalar da take iya zawa da ita kin ga cikin dalilai wanda ina iya zana miki kamar kaɗan haka ciki akwai yanzu wasu kayi cikin lahiya lau babu matsalar komi yanzu sai lokacin nakuda zaki gani wani sai cibiya cibiya ta rigayo in cibiya ta rigayo in ba a ɗauki mataki ba wannan ɗan ana iya rasa shi in an kyale ta ma za ta iya aihuwa da kanta ba matsala ba ne tana iya aihuwa da kanta amma in ta aihu ba za ta aihi da mai rai ba kenan ina ribai wannan kenan in an yi hoshi don saboda a cetar da rayuwar ɗan ne shi ne zai sa a yi hoshi tunda na ce miki dama ana yi don a ceti rayuwar da ko rayuwar uwa ko kuma biyun duka gaba daya ko kuma cikin nakuda tunda a cikin nakuda akwai aune-aune da ake yi in mace ta zo wurin nakuda likita har ta kai ta aihu cikin awon nan ana saurara eh, lumfashin shi a gani yana tahiya daidai ko babu kenan yaro in ya masu a cikin wannan gwaje-gwajen da ake yi an saurara an ji akwai matsala kenan yana nan ga wahala za a yi maza-maza shi ma a hudda don a titi shi ban da shi akwai da yawa masu zauwa kamar da zubar jini zubar jini shi ma abu da yawa yake sa shi mm. yana yiwuwa uwa ce ta gaggabo daga inda take tunda uwa a liƙe take da jikin a ma'aiwa sai yaro ya huto ta kwana nan ita ta gaggabo kuma ta huto daga baya to cikin naƙuda yakan yiwu ko wani dalili ne dai can daban ko kuma wata haɗuwa wani haka ko wani bugu yana iya sa uwan in ta gaggabo jini sai ya fara zauwa cikin na'ura in jini ya fara zawa uwa in ta hoto daga jikin ma'aihuwar wannan batta liƙe a jikinta yaron da yake ciki bai samu iska yadda yake so kenan wannan shi ma yana iya bai shi banda shi ita kanta uwar jini in yayi yawa tana ta zuba jini kenan shi ma yana iya ma uwa illa wannan ma dalili ne na aihuwar shi ko kuma uwar wannan ta rigayo tun can wurin ɗaukar cikin da aka yi inda ta zamna ta zamna ba daidai ba in ta zo gaban ɗan wannan shi ma yana iya sa yanzu ko lokacin naƙuda ko abin bai kai naƙuda ma in bai kai aihuwa ma ta fara zubar jini in ta fara zuba jini wannan da yawa kenan ba a tsaya ba a bata lokaci dole ne za a yi aiki a hudda don saboda a cece kamar shi wannan washi in aka mamace na gani yanzu ko ci gaba ne da aka samu ba kamar irin na da bane mace kamar lokacin ana mata fashi ma ba irin mata allura kashe jiki da ake kashe wuri da ake yi na gaba ɗaya da ake a sa mutum kamar barci mm-hmm. yanzu na ga mace tana kallon dokto yana kallon ta har ma a ɗauko jinjiri suna hira a nuna eh, eh, san wannan eh, ilimin kimiyya ai kullum ci gaba ne yake mm. a da da ake yin wannan hashi sai ki ga duk wanda za a yi ma kamar sai an sa shi barci kenan akwai allurar da ake kamar ta kashe bangaren jiki ne ake mm. kenan daidai inda za su yi aikin aka yi allura nan ne kawai ake kashewa a yi mamace ba tare da wai hankalinta ya ɓace ba tana kwance tana kallo abin da ake amma ko da kin taba ta ko wani tsimko ko wani amfatta ba ta san ko ana yi ba amma tana hira ko mi lahiya lau ake yi a kare mata eh kuma shi ma dalilin hoshin kuma da wancan allura da ake ko tabarcin ko kuma wadda za a yi maka ta bangaren jikin ba ta gaba ɗayan ba kowanne mataki-mataki ne mm. kenan wannan matsalar ta kawo ki ga irin allura da ya kamata a yi miki mm. haka nan ne ba kowa bane ba tunda a yanzu ma ai akwai wanda ake masu na barci eh, akwai wanda aka mishi ma wanda yana tashi ya tomo garin shi zama e in aka kare daga an kare dama dauko in aka huddo mutum aka kawo shi in an shima kaɗan wannan kashe bangaren jiki da aka yi kaɗan kaɗan sakin ka za ta yi mm. kenan in allura ta saki kana iya tashi ka zamna kana iya komi da komi da hira da duka abin da kake so tahiya kana iya tashi kaɗan tattaka ka dawo kamar ita wannan cs in aka ma mace mm. kamar lokaci nawa take ɗauka kan ta fara kamar ko wani aiki haka ko kuma wasu kula da mai gida da sauransu yanzu kamar in an yi ma mace abun ga washi na aihuwa daga nan mu dai in aka sake ta ana ba ta lokacin da za ta zawa kamar wata guda a diba a ga babu matsala amma kakin wata gudan ma tun da kin san kurji ne a wurin akwai fansama ana mata eh, galgadi tana zuwa wurin fansama yanzu in ta kare da wannan bayan wata guda ta zo galgadin da muke yi mata na farko dai wajen aikin nan da kika ce ya kamata ta ɗauki kamar wata shidda kar ta yi wani aiki mai nauyi aiki mai nauyi shine ni kamar ɗaukar kaya masu nauyi shine ba wai kanana aiki haka na cikin gida duk wannan babu wani matsala tana iya ta yi shi kama kowace mace in ta yi arba'in kuma zuwa wajen mai gida wannan duk ya hanawa tana iya ta yi amma ɗauka abu mai yauni to shi ne ake cewa mace ta kiyaye ba don wani abu saboda lokacin nan kina ganin kamar ƙurjin daga sama ya warke amma na cikin yana da saura bai da kamawa ba bai karfi wurin ba in kika ce ki rika aiki irin na wadda lahiyar talobata da komi abin yana iya ya bude kuma kin gani an samu matsala an koma baya wani lokaci ana cewa busu yin shara a shara batta komi wannan babu wani zancen shara mu dai dauka abu mai nauyi shine ake son a kiyaye aiki duk da ya zamanto za ki sa ƙarhi ne haka shi ne ake kiyayewa ki samu ki yi wannan in kika yi shi wata bayan wata shidda ma duk babu matsala amma zuwa wajen mai gida ba mu ce ba kamar mace dan an yi mata hoshi ta zamana wata shidda wata nawa bata ta wurin mai gidanta ba babu shi wannan bayya ko bayya aje aje wajen arewanka tana iya ta zo in ta yi arba'in sai ta ta yi wurin mijinta babu matsala to hajiya kar a je wajen komawa mai gida kuma a sake samun wani rabo kuma ya za a yi ciki da dinki samun rabo ai kamar yadda na ce miki in an kare kwashi ta tai ana ba ta lokacin wata guda ta su in ta zo cikin wannan wata gudan daga ta komo hirar da ake fara mata na fari banda zancen ɗaukar kayan wannan da wani aiki mai abun ga nauyi sai maganin hutu ana mata zancen hutu hutu na aihuwa wannan na zamani shi ne ya kamata mace kenan daga ta aihu in aihuwa ce ma ta da kanta in ma hoshi ne ana son mace ta huta ta samu kamar shekara biyu kakin ta ɗauki wani ciki bale kuma in washi ne kenan in washi ne shi ma ya kamata a ɗauki mataki kan ashe wurin miji a ɗauki mataki eh, shekara biyu in kika huta in kina so kina iya karawa can gaba in kuma daga shekara biyu ma kika tsaida duk ba matsala tunda ko cikin dalilan da yake sa a yi hoshi kina da hoshi kin tayi biki ɗauki wani lokaci ba bai kai kamar wata shida ba kin samu wani ciki wannan fa ba a jira daga kin zo ne na inda ciki ya kai aihuwa kawai aiki ne za a yi miki ba amma jira ki shiga nakuda to kamar sau nawa ne ya kamata a ma mace hoshi ga akwai wasu an musu sau biyu wasu sau hudu wasu har sau biyar wasu har sau biyar kwarai ko nan ga shi abun ga kamar hoshin yawan hoshi ya danganta daga karhin ma'aihuwan mace ne ba wani a ƙayyade yake ba amma nan ga mun gani gaskiya akwai wanda ha an musu hashidda wanda yake aikin shi aikin shi ne in ya je wurin hoshin nan shi yana dibawa ya gani kenan aibo wannan tana iya ɗaukar wani ciki a gaba in wannan ne kenan babu matsala ana iya kyale ki ki ɗauki cikin ki in kin zo kurum a yi ta kulawa da ke kina zawa awo akai akai ana auna babu matsala in kin kai lokacin aibuwa ki zo a yi miki tunda ni dai gaskiya na ga inda aka yi har shidda ma amma bai da wani ka'ida cewa kamar hoshi kaza ne ya kamata kawai a mamaci ba wannan bane ba ya danganta daga karkon ma'aihuwar mace tunda wata in ta yi aihuwa biyu uku zuwa hudun ne yake gani ma'aihuwa ta yi tafshi ta saki yawuwa in ta gashin wannan kenan ba ɗaya bane ba da wadda in ta tana da ƙarfi ana iya barinta ta ɗauki cikinta in dai ta samu lokacin da ta huta ta ɗauki ciki in ya kai aihuwa ta zo a yi mata aiki a hudda mata duk ba matsala ba ne. To ne a ƙarshe gargaɗin ki zuwa ga mata? Zuwa ga mata ni dai gaskiya galgaɗi wanda nake yi musu na farko zuwa wurin awon nan. kuma banda awon ma matsala kowace ce in mace ta gane ta bai kamata ba a ce ta yi zamana a gida tunda ni sai in ce renan ciwo ma ake nan ka zamana a gida ko ka rika neman maganin kemis kana saye kana sha sai in an ga abu ya kai ya yi nisa ta kwana kanna a zaburo a taho kuma an zo likita sai ki ga wuri ya kure wani lokaci ba a samun dama a yi wani abu har mace ta rasa ranta kenan daga kaga abin da ba shi ba tunda kullum wurin awon nan ana musu galgadi ana kwatanta musu ga abubuwan wanda daga kun gansu bai dace ku zamna ba kenan in kaga abu da ba daidai ba ka yi gudu ka zo gidan likita gwamma a ce maka kana yawan zauwa likita da a ce ka zamna wannan hakurin ka ta zama a cikin gida he ka zo lokacin da ka zo a kurarren lokaci kuma yadda likitan ma kanshi bai iya yi maka ko rai a hannun Allah yake ba a hannun likita ba amma ya bashi ilimin da zai iya yi maka wani abu Allah ya kama mana mu cece A ɗaya waje kuma na zanta da wasu matan da aka yi wa tiyata kan haihuwa. Ɗaya ta ce an yi mata ne irin na zamani, irin kuma ta zamani da kaya irin na zamani wato kenan an ci gaba irin na yanzu. Ita kuwa ɗayar ta ce an yi mata ne nan da shekara talatin wato irin wadda ake cin kwakwa wadda babu ingantattun kayan zamani irin na yanzu. ga dai yadda hirar tamu ta kasance da su ɗaya an yi mata sau biyar ɗaya kuma an yi mata sau hudu maryama idrisa to malama maryama muna magana ne muna magana ne akan eh, cesarean ko kuma hoshi da ake mamata kan aihuwa an taba miki shi an taba muni. Hmm. hoshi biyar gare na a jikina hmm. akamin dalilin aihuwa matsala ta kuma idonmu ne kina kamar borin gishiri hmm. ban ni kaya ga yin nakuda ciki da ya tsuha tansiyon ta hau kenan aka ce a bari a yi naƙuda hawan jini shine ma umar a ba'isin yin aikin hawan jini shine ba wai dan ban iya aihuwa da kaina bane a'a an yi awo an ga jini ya hau kuma nan da ne a ce sai an yi hoshi an hudda su yanzu dai ina da hoshi biyar kuma ina da biya biyu a raye ina su sauran a mace ake hudo su eh daya kamar tansiyon ne da ta tashi na fara borin gishiri a wata bakwai aka hudda shi kwanan shi da ya mutu kuma sauran babu rai halau eh ake huddawa ba to kamar bakya zuwa akai akai asibiti kamar an ce mace daga ta yi ciki ana so eh, akai akai ta rika ziyartar asibiti saboda irin wannan matsalolin ni zai hana mu je likita kana maraya ciki da ya wata hudu na fara zuwa consultation na fara zuwa awo mm. bare da aka yi aiki daya biyu kenan dole zuwa likitoci haka kanana ba naka bane na kai mu operation sai dai kashe babban likita a can ake kula da mu mm. tun ciki yana da wata hudu ka fara zuwa saboda a ringa daukan tension kin ka ringa kiyaye wani abubuwa wani aran maji da diddai sauransu mm. wanda zaki ga mace tana zabara ita da kanta wata tana ta mini halishi ya ki halishin ya kumbura baki yana cika da gishiri eh yana cika da jini dole ne dole ne a ziyarci likita saboda kai ko ba a maka aiki dole ne in ka samu ciki normal man da yayi wata uku ka ziyarci likita don kare ka da ma abin cikinka. Sau da gambo. To malama Saude an taɓa miki tiyata na aihuwa? Ina hmm. An ne Yau shekara nan? Ta kai ishirin. Mm. kai ta hima ishirin ya kai talatin ma irin ta dace aka min yaya kuma za ki iya mana bayanin irin wannan na aihuwa ne aka miki eh, na aihuwa ne duka hudu mm. Mm, na aihuwa ne hudu ya ne aka miki hudu na farin da na ɗauki ciki ina ta zuwa ina zawa ana nakuda ina zuwa ina zuwa ana nakuda kai aka gare ban na aihuwa dai sai aka je aka kai ni likita su ma yara akwai sai aka mini opere aka hudda mini diya mm. kuma na biyu halau da na sake samun cikin to sai suka ce min dama in dai aihuwa ta same ni ka in zama a gida ko da aihuwar ta same ni kuma na koma da na koma kuma halo muka je aka mini kenan na biyu na uku a nan garin a nan da magaram na samu cikin yarinya to da muka je likita nan to da dai ana kanin ma kamar dai zan aihu da kaina kuma allah bai yi ba ci kenan ita ma muka je aka mini opere kenan na uku shi kuma wannan daya a maradi na samo cikin shi shi ma to shi dan bayan ma'aihuwa ne ba a man ba bin ji ba na kuda shi bin ba komi ko he da lokacin aihuwa shi kai kawai aka je aka min opere aka hudda shi to shi wannan shi ne na auna arziki na kusa mutuwa a gare shi na sha wuya gaskiya wannan na hudun na sha wuya tun da wuyar da na sha cikin nawa wani kumbura ya yi an samun dan dutse a cikin ciki to wannan likitoci da suka zo likita yana da magani tsakani da Allah mm. ya murje ya murje ya murje cikin wani nawa allah da ikon shi ta tsala ko shi kenan sai ya mini allura ko da ya mana allura haka magunya take zuba take sabka daga gado to wannan shi su ma na yi na wuni har sai da aka so ne ubana na da ya so ne allah ubangiji da ya sa da yawancin kwana na tashi amma a likita wannan maternity sai da na kwan arba'in da biyu a likita wannan kannan aka siko ni daga likita ya za ki iya bambanta hoshi na aihuwa na da da na yanzu a na yanzu gaskiya mai sauki ne hmm. tunda mu a da ruwa kuyar ɗaya ne za a baka kuyar ɗaya ne cokali ɗaya mm, ruwa kunu cokali ɗaya da sahi ka karya kina ji hmm. da marece da rana kuyar ɗaya za a baki na kunu kuyar ɗaya na ruwa e cokali e eh, yawwa haka mm. ake baki da daddare haka ake baki to sai ki kwana kuma hallau he gobe he kin yi a sai in an tada ki ne za a baki kuyar kin mm. sai an tada ki amma in kina kwance sai kin kwana uku wani heka kun hudu kannan za a rika baka kuyar kin wannan daya an tada ka zamani kannan a baka kuyar sai ka jikinka ya kame ne ake fara baka abincin hatsi amma dai ana dadewa a likita ana dadewa a likita gaskiya ana dadewa a likita da yake ni Allah da ya taimake ni ma ba kam jiki gare ni ba mm. ina kwan 20 wani na ishirin ma to dan wannan aka duba ai kwana uku ma an saki mutum kwana biyu kwana biyu an saki mutum mm. Walla kwana bakin dai tsananin yayi wuya dai kwana uku ne mm. ilimi kuma kana kana kallo da idonka ake maka opere na yanzu mu ko na da baka san inda kake ba sai an maka kawuni ka ka hankalinka kan nan ka san meye aka yi eh, ya yi wahala tunda wallahi na da sai ka kon juya kama ba a yi ba daga gado. Kai maza ku bare na mata, mata iyayen mun ne su, mata iyayen mun ne su, so son ka kaye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka yaye mu mata, so son ka koye mu mata. To kafin mu karkar shirin masu sauraro, za mu leƙa ɓangaren kwalaba. To madalla masu sauraro sai dai a yau ba za mu leka kicin ba kamar yadda muka saba. Za dai mu zauna ne a cikin gidan. Za mu ji menene ya dace uwar gida ta yi a gidanta da safe idan sun tashi. Ga dai malama Aishatu da ƙarin bayani a kai. Sunana na Aishatu. To ita dai mace ta gari da ta amsa sunanta. Na farko dai tun farkon fari ya kamata a ce ta san abin da mai gidanta yake so kuma ta san abin da mai gidanta yake yaki a cikin zamantakewa na aure idan gari ya waye sahiya ta bayan an yi sallah na asuba mai gida idan ma'aikaci ne kin san aiki yake tahiya kenan ita mata ta gari idan aka tashi da safe bayan an yi salloli za ki ma mai gidanki sallama ku gaisa an tashi lafiya mai gida lahiya lauya amsa miki cikin jin daɗi to mace sai ta tashi ta shiga cikin gyare-gyaren dama tun daga ɗaki an ɗan kikkimtsa ɗaki inda aka yi kwana aka tashi za ki zo ki gyara mishi abin da zai ci tunda mace ta gari dai ba za ta bar mijinta ba ya fita da sahe bai sa a bakin shi wani abu ba ya fita ya tai ko wajen aiki ne ko kasuwa ne wani bai kayan mai gidan ya zo daga masallaci ma kin san abin da yake bukata tun da sassafe tun da akwai masu gidaje tun da sassafe lau in sun tashi sun sha ko ti shayi ko kuma sun sha wani kafe in masu shan kafe ne in kuma wasu kawai wanda dai kawai karin kamullo ne za su yi ga lokacin da mai gidan jikinki yake karyawa kin san lokacin kenan in mai sabko ne ina a lokacin nan za ki tashi in ɗumame ne za ki mishi in wani ɗan ƙaramin girki za ki mishi mm. ke dai kika sani eh mana kama shi ne ƙaramin girki kaman ko wani wainan kwai ko wani ki gyara mishi wani ɗan abin madara haka da shayi da biredi duka dai kin san abin da za ki yi mishi tanadi deja ma min ki a hannun ki ya kwana ba da sahibi za ki tashi ki ce za ki zuwa neman abin karin mai gida ko kin san an tanada mai gidan ya tanada ya kwana a hannu kenan ki gyara mishi kafin kafin ya huta ya samu ya karya kumallo sai ya shirya kuma in shirya ne ma wata mata ta gari ita ya kamata ma ta gyara ma mijinta sa kwaskin shi wanda zai fita da shi ko kuma makamancin shi haka mai gida menene yau za ka ɗauka ko rigan sawa ma kina iya ma mijinki zaɓi in ka sa wannan mai gida ai ya yi dacewa wallahi ya maka kyau kaza kaza in shirin ya yi ma mace tana iya yaba shirin mijinta kamar yadda miji zai yaba shirin mata mace tana iya yaba shirin mijinta idan zai fita ta gyara mishi wani abu dan ya dan lala ya ɓaci ma cikin shirin shi kina iya dan gyaggyara mishi cikin jin daɗi mulmushi a imana ki gyara mishi in mai ɗora hulan ne ki gyara mishi tsab mishin ke huta to Allah ya kiyaye mai gida ya mana ya mana dama tulare wannan ai shine ma na tsawon gaba wasu mata na garin tun da dare za ki dumama kayan mai gidanki cikin eh, kabasa na turare kin sa mishi cikin turare a turaren wuta mana hmm. turaren wuta daga ya wuce an san kawai kawai miji dai ya wuce ka ji kamshin kin san maza ana son sun wuce a ce an shi kamshi bus bus bus ya hada titi kenan tun da dare ma ya kamata ki tsimama kayan shi a cikin hayakin turare ko kuma inda sahi ne ma kina da dan gawayin na naki da ashana ya kwana yana hannunki ki gyara ki gyara mishi kahin ya fito daga wanka ma ya huddo kin huddo mishi ko ya huddo kayan shi bai da labari kawai sai ga cikin turare kayan shi yana kamshi in ya sa kuma shi da kanshi zai ɗauki turaren shi na zaɓin shi ya feshe jikin shi ya huta to a dawo lahiya mai gida Allah ya kiyaye a raka shi kowan gida cikin jin daɗi da mulmushi da fara'a da komi a mushi addu'a Allah ya bada sa'a mai gida Allah ya kai ka lahiya ya dawo da kai gida lahiya haka ne ya kamata to kin san kamar yadda na ce ya danganta yadda mai gida ya yi tanadin abin da za a yi karin kamullon da shi in mai karamin karhi ne ko da babu shi dai kakki bar mijin nan naki ya huta baki wohi ko da dan farau farau ne ki dan gurmaza ki bashi ya kurba dan kai ya huta ciki banza kin san akwai karamin karhi kuma akwai masu karhi wanda suna da shi in aka tashi an san abin da za a gyara a ci a cika ciki da sahin ma karin kamullo ne sai a ci na abin ga a yi gaba amma mai karamin karfi wanda babu shi ko min kaɗan kin shi ke ko da dabino ɗaya ne za ki ɗauka ki ce ma mai gidan ki gashi nan mai gida a sa a baki ka a huta mace dai wannan ita ce ya kamata ta kula da rayuwar al'amarin cimakan mishi. Madalla a gaida tamar da tawagarta. Ta masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. a madadin wakiliyar mu tamar abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma julie leathers gershon da ta daidaita mana sauti da dukkanin abokan aikinmu a nan muryar amurka ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc